Muna farin cikin fitar da alkalumin ma'aunin tattalin arziki bayan tsawon lokaci da ya samu tantancewa a cikin gida da ƙetare. In ji ministar kuɗi da tattalin arzikin Najeriya Ingozi Nkonjen Wela da take fit da ma'aunin tattalin arzikin Najeriya da gwamnatin ke cewa ya fi na kowace ƙasa inganci a nahiyar Afirka. alkalumin dai na nuna Najeriya na mallakar ma'aunin kadarorin dala miliyan dubu ɗari biyar da tara da miliyan ɗari tara. wato fiye da naira tiriliyan tamanin kenan da ƙasar ta kera Afirka ta kudu mai dala miliyan dubu dari uku da saba'in da miliyan dari uku. Hakan dai in ji gwamnatin Najeriya ya ba ta matsayi na ashirin da shida daga matsayi na talatin da bakwai a bunƙasar tattalin arziki a duniya da ake sa ran zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin za a ƙara bunƙasa zuwa matsayi na ashirin, kamar yadda marigayi shugaba Umaru Musa Yar Ado, ya tsara. sai dai garaban tattalin arzikin ga yawan al'ummar ƙasa miliyan 160 Najeriya na can matsayi na 121 a duniya. Ya zama wajibi wannan ma'auni na cigaba mu fidda kafar da talakawan talak za su ci gajiya wanda kuma shine matakin da shugaba Jonathan ya kafa wani kwamitin aiki da cikawa na yaƙi da talauci. An sha fidda irin wannan hasashe na ci gaban tattalin arziki amma talauci sai ƙaruwa yake yi. Bashir Guda shine ministan tsara tattalin arzikin Najeriya. Za a duba a ce to Najeriya an ce muna da arziki muna da kuɗi kaza muna samun kaza suna shigowa to amma shi talaka me yake samu a ciki. To amfanin wannan dama a duba hanyoyi yadda za a tabbatar da talaka shi ma ya shaidar da wannan a fito da hanyoyi da zai rage ma jama'a wahaloli da ake ciki na yau da kullum. domin mutane da kamfuna suke da karfin daukar ma'aikata fiye da gwamnati. Da dai 'yan jaridan Najeriya za su ta alherin da gwamnati ke yi, tattalin arzikin zai ƙara bunƙasa. Shi ne ra'ayin ministan labaru labaran mako da ke ganin 'yan jaridan Najeriya sun fi mai da hankali ne ga labarun matsaloli ko ko koma baya. A kowane kasa kana ya ka samu labari mai tayar da zuciya kadima ka yi har ba za ka gama nunawa ba. misali yau in kaji afirka ta gudu abubuwa na takaicin da ake yi a birnin johannesburg babu wani birni a nigeria da za ka same su ba in kaji america da duk yabe wanda ake wa america masu kisan kai a new york kadai sun fi duna abu da yi a nigeria amma duk da haka ba kulu ne za su nuna kama kasa su dalili akwai baraya wasu bangare akwai masu fashe to wato shi kenan babu ne ki tafiya kasan ba sai wannan labari ne kadai za ka dinga kana fadi to wannan ba daidai ba ne ba mu ce mummuna kada nuna ba amma a kashin dari in ka nuna mummuna kila kashin talatin ka dansa arba'in jama su samu farin ciki domin su gan cewa ka san su ci ma ana kokari kuma wuri zama ne. wannan rahoto dai da tun alif da ɗari tara da casa'in ba sake yin irinsa ba sai yanzu na zuwa ne bayan bankin duniya ya sanya najeriya cikin ƙasashe mafiya talauci a duniya kuma a watan gobe ma najeriya za ta ɗau bakoncin taron tattalin arzikin duniya nasiru da ma'ali kayan murar amurka daga abuja najeriya. Wata kashewa ko kai magana a iska kake yi malam babu laidar kashewa ko kai maganar a iska yi babu ko kai magana a iska kake yi babu ma mai kula ka ya mu da malam yau dan da malam ya umaki mai sa yi mamaki da ne mai sa mahaukaci